ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير wannan abin da aka faɗa na shigar da dare cikin yini da yini cikin dare yana faruwa ne domin Allah shine gaskiya addininsa gaskiya ne alkawarinsa gaskiya ne bayar da nasararsa ga muminai gaskiya ne kuma abin da mashirikai suke bauta mawa koma bayan Allah na gumaka shine ƙaryar da bata da tushe kuma saboda Allah shine maɗaukaki a kan bayansa ɗaukaka ta zati da girma da iko mai girma wanda yake da dukkanin girma da ɗaukaka.